Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar uku ga watan Oktobar shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kanan labarai. Likitan shugaban Amurka Dr. Sean Conley ya ce shugaba Donald Trump na samun sauki yayin da shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya ke ci gaba da aikewa da sakonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na amurka dakarun armenia da na azerbaijan sun ci gaba da tafka fada a yau asabar a yankin nagorno karabakh inda suka yi buris da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta to kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya ana ci gaba da tafka muhawara kan rashin sauya manyan hafsoshin tsaron kasar shehun ba ma a maiduguri yake shehun diko ba a maiduguri yake sarkin askira a maiduguri yake sarkin uba a maiduguri yake sarkin gwaza a maiduguri yake ba duk wannan maganar da muke sarakunan nan sun koma suna garin suna zaune a garin kai shehun ba ma ba ma ka jakarar sannan kuma duk da yanayin talauci da wasu ke ganin ya taimaka wajen sa iyaye suna tura 'ya'yansu ƙanana yara cikin halin barace-barace da sunan neman ilimi yanzu an soma samun makarantun allo a Sokoto waɗanda yaransu ba sa fita yawon bara. domin mu kara su bisa hanya mu kara karfafa su saboda saura su masu koyi da su duk wani ji cewa ga wanda bai barin nan an kira shi an karama shi shi ma zai so shi ma tana karama shi za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a yayin da ake shirin komawa ajujuwan karatu a ranar goma sha biyar ga watan Oktoba faɗin ƙasar ta Nijar wasu malaman da ke koyarwa a makarantar sakandare sun yi barazanar kauracewa aiki saboda a cewarsu sun shafa watanni goma sha biyu ba tare da samun albashi ba. Baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump da ya kamu da cutar covid-19 ya aika sakon twitter yana mai nuna godiyarsa da kauna ga jama'a a daren jiya trump ya wallafa cewa ina ga komai na tafiya daidai na mai godiya ga kowa da kowa inda ya kuma rubuta kalmar kauna da manyan harufa a sakon nasa wata takarda da likitan shugaban na amurka dr sean conley ya aika wa sakatar yada labarai a fadar white house kelly makaneni a ranar juma'a ta ce a wannan yammaci ina mai farin cikin sanar da ku cewa shugaban na samun sauki ya kara da cewa shugaban baya bukatar wata na'urar taimakawa numfashi amma kuma bayan da muka tuntubi kwararru mun zaɓi mu rika bashi maganin remdesivir ya kuma kammala zangon shan maganin sa na farko yana kuma samun kyakkyawan hutu da tsakar ranar juma'a aka kai trump wani asibitin soji da bashi da nisa da fadar white house inda ake sa ran zai kwashe wasu kwanaki a wurin to shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya na ci gaba da aikewa da sakonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na amurka tare da iyalinsa bayan da ya sanar da cewa shi da mai ɗakinsa melania sun kamu da cutar ta covid-19 a dai ranar juma'a shugaban na amurka ya sanar da hakan a shafinsa na twitter babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya aika da sakonsa ga shugaba trump da uwar gidansa melania trump inda ya musu fatan samun sauki cikin gaggawa haka zalika shi ma shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adnon ghebreyesus ya mika sakon fatan alheri da samun sauki ga trump da iyalinsa shi ma shugaban najeriya muhammadu buhari ya taya al'ummar amurka yin addu'o'in nemar wa shugaban da uwar gidansa melania lafiya bayan da rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cutar ta covid-19 cikin wata sanarwa da kakakinsa malam garba shehu ya fitar a ranar juma'a buhari wanda ya nuna alhininsa ya ce bullar cutar a fadar white house na nuni da irin kalubalen da duniya ke fuskanta da kuma wahalhalun da ke tattare da kokarin da ake na dakile yaduwarta yayin da yake fatan samun lafiya ga iyalan shugaban kasar dangane da wannan rashin lafiya shugaban na najeriya ya yi kira ga 'yan najeriya da su rika kiyaye ka'idojin da ke hana yaduwar cutar a dai watan maris hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana cutar ta coronavirus a matsayin annobar da ta addabi duniya tun kuma daga lokacin sama da mutum miliyan 34 suka kamu da ita a duk faɗin duniya kamar yadda alkalman hukumar suka nuna. Madalla, to da farko a Najeriya ana ci gaba tafka muhawara kan rashin sauya manyan hafsoshin tsaron ƙasar da wasu ke ganin mataki ne da zai iya taimakawa wajen samar da maslaha kan matsalolin tsaro da ta'addabi Najeriya yayin da wasu kuma suke nuna akasin haka. Wakilinmu Hassan Maina na ya kuma da karin bayani daga Abuja. Tun bayan da hare-haren Boko Haram suka haɗa wani sabon salo na kai hare-hare hatta kan tawagar gwamnan Borno. Muhawara ke ci gaba da rincaɓewa dangane da cancanta ko rashin cancantar ci gaba da barin manyan hafsoshin sojojin Najeriya akan mukamansu. Wata kungiyar dattawan Arewa maso gabas mai suna Coalition for North East Elders for Peace and Development sun aikewa da shugaba Muhammadu Buhari wasikar yayi wa Allah da mahaifinsa yayi wa sashen tsaron Najeriya garan bawul yayin da wasu kuma ke neman a sallami manyan hafsoshin. Amma wasu daga cikin mutanen Arewa maso gabas din irin su Abdulkarim Abbas ra'ayinsa ya bambanta da waɗancan. Muna cikin Boko Haram na lokacin da kafin zuwan wannan gwamnatin zuwan gwamnatin Buhari da kuma su buratai da shauran sabis chief kowane mazaunin Maiduguri ya san halin da yake ciki ba zai ke Allah ba. Wannan gwamnatin na Buhari da Allah ya kawo sabis chief da suka suka fara aiki da ba mutuna shehun ba ba a maiduguri yake shehun dikko ba a maiduguri yake da sarkin askira a maiduguri yake sarkin uba a maiduguri yake sarkin gwaza a maiduguri yake yau ba duk wannan maganar da muke sarakunan nan sun koma suna garin suna zaune a garin kai shehun ba ma ba ma ka ja shi akwai masu ra'ayin cewar har yanzu da sauran rina a kaba duba da yadda al'amuran tsaron suke ci gaba da fantsama musamman a arewacin jihar borno amma kai kana cewar an samu tsaro wani zai ce kamar wannan ba rashin tsaro ba ne to ai mara hassan aka ce an samu tsaro ai maganan 100% a ce kashi 100 mun samu kashi 100 bisa 100 ba haka ake nufi ba ai don bayan da aka taba yin haka ka koma kamar da ko gidan nan ka rushe kace za ka sake gina shi ai zai ɗauki lokaci kafin ka gama gina shi idan aka tambaye ka ka ba da maki dangane da samun zaman lafiya da aka yi wato bisa wannan annoba ta tarzoma boko haram za ka ce an samu zaman lafiya kamar kashi nawa ne cikin ɗari a zan ci an samu kashi saba'in a cikin ɗari. Amma mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Garis Gololo ya ce lalle kam akwai buƙatar shugaba Buhari ya sallami waɗannan manyan hafsoshin. Ba a taɓa a ce wai chief of air staff ko chief of army staff ko chief of naval staff ce shekara shida. shekara a take kai shekara biyu ka tafi saboda cost din da kai mai dinka misali a indiya din in ka tafi akwai wani mai dinka kuma su din su kuma su za zo wannan kuma za zo wannan za zo kuma amfanin zuwa indiya kwamfatar regular da suke nufi misali in ya je a wajen fashifa fa hope na shi ya zama chief of air staff ko chief of naval staff ko chief of eh, army staff to in wannan ba su tafi ba ya zai samu guri wa'annan mutane sun yi kokari Allah ya saka musu da alheri sun yi kokari sun taka rawan gani tun tunda kamin su zo lokacin bom yana tashi koina amma a yanzu su tafi sun yi kokari su yi rita in ba ma wai wani Najeriya ba inda wata kasa ne yanzu wallahi da sun sa takarda saboda duk talakoki suna kira su tafi su tafi. ke kokarin da muka yi don jin ta bakin fadar shugaban kasa abin ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. masu fashin baki sun ce mai yiwa a wurin wasu tarurruka da shugaban na amurka ya halatta a makon da ya gabata ne ya kamu da cutar ta coronavirus lamarin da har ila yau ake ganin ya yi sanadin yada cutar a tsakanin mutane da dama ta yadda zai yi wuya a gane wanda ya harbi wani a ranar juma'an makon da ya gabata shugaba trump ya halarci wani taron samar da kudade a otel ɗinsa da ke nan washington shugabar mata a kwamitin ƙasa na jam'iyyar republican rona mcdaniel wacce ta halarci taron ta kamu da cutar ta covid-19 a washe gari ne kuma fadar white house ta gudanar da wasu taruka ga mai shari'a amy coney barrett wacce shugaba Trump ya zaɓa a matsayin wacce za ta maye gurbin marigayiya mai shari'a roth Bader park a kotun kolin kasar. A lokacin taron idan aka gwada bakin da suka halatta aka ga basa sa ɗauke da cutar akan ce musu za su iya cire takunkumin rufe baki da hanci don yin cuɗanya da sauran jama'a a yar farfajiyar da aka yi taron a fadar White House. Hotunan da aka ɗauka a lokacin wannan taro sun nuna yadda mutane da dama suka kasance babu takunkumin rufe baki da hanci suna zaune gefe da gefe a jerin kujeru ba tare da sun kiyaye ka'idar ba da tazara ba tun kuma daga lokacin wasu sanatoci biyu da suka halarci taron wato thom tillis na jihar north carolina da mike lee na jihar utah da kuma shugaban jami'ar notre dame john jenkins da suka ba da rahoton cewa sun kamu da cutar dakarun armenia da na azerbaijan sun ci gaba da tafka fada a yau asabar a yankin nagorno karabakh inda suka yi buris da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta kwana bakwai kenan cif bangarorin biyu suka kwace suna gwabzawa amini ta ce dakarun azerbaijan na kaikaitar birnin stepanakat a har-haren wanda da suke kaiwa hukumomi a bangaren da ke kokarin ballewa sun yi gargadin cewa an fara faɗan ƙarshe kenan a yankin sun kuma yi kira ga kasashen duniya da su amince da 'yancin gashin kan yankin nagorno karabakh a matsayin hanya ɗaya tak da za a iya samun wanzuwar zaman lafiya. a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ce wasu ke ganin ya taimaka wajen sa iyaye suna tura 'ya'yansu ƙanana yara cikin halin barace-barace da sunan neman ilimi yanzu an soma samun makarantun allo a Sokoto waɗanda yaransu ba sa fita yawon bara. Malamai da shugabannin al'umma sun nuna buƙatar ƙarfafa wannan tsari domin kawar da matsalolin da barin kan jefa al'umma ciki. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. suna dalatu muhammad sanar mutumin kebe ne a shiga wannan garin sokoto da neman ilimi da kuma ilmantarwa duk mai sun kaɗa ne ka turi na ban son a yi bara ban yi da bara yaran mu mun koyar da su sanar ilimi da muka yi tun muna ƙanana ita wannan kuma gaskiya alhamdulillah mun ci nasara wannan ɗaya ne daga cikin malaman makarantun allo a sokoto da yaran su ba su fita yawan barace-barace duk da yake sun fito daga wurare masu nisa. Sunana Abdullahi Ibrahim daga Plateau State. Da kake karatu? Turakin Fakka. Da hami yake kana sama abinci? Yana eh, yin dinki yana samun abinci. Da alfarma sarki musulmi Muhammad Sa'ada Abubakar ta bakin wazirin Sokoto Farfesa Sambu Ali Junaid ya ce wannan tsarin na neman ilimin Alkur'ani ba tare da yaran sun fita yawan barace-barace ba. ya dace a karfafa irin sa a cikin kowace al'umma. Ya kamata malamanmu musamman su yi tsaye su faɗakar da jama'a a cewa neman ilimi ba sai ka yi bara ba. In ji an samu goyon bayan uwaye da hukumomin gwamnati to ba abin da ba yi ba sai an ji an yi bara ba. Don haka mun ka taso tun can farko ba yi bara ba. A ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Sokoto na inganta harkar almajiranci jagoran shirin kuma sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci dr umar altin da dandin mahe ya ce zuwa yanzu an tantance da makarantun nan allo fiye da dubu biyu a sokoto daga cikinsu an samu talatin da takwas waɗanda suka dogara da kansu yaran su ba su fita yawon barace barace hakan ne yasa ake ƙara ƙara musu ƙwarin gwiwa suna kan tsarin su ba sa bara kuma suna dogara kan kawunan su ta mace bari mu hara share fage da su domin mu ƙara azabi bisa hanya mu ƙara ƙarfafa su saboda sauran su ma su koyi da su wani ji cewa ga wanda bai baran nan an kira shi an karama shi shi ma zai so shi ma tana karama mashi masana sun yi hasashen cewa idan wannan tsarin na makarantun allo ya tsayu da kafafuwansa akwai yiwuwar kwararowa almajirai daga jihohin da suka yanke shawarar korar almajirai abin da kan iya kawo cunkoson almajirai a jihar sokoto ta yadda watakila tsarin zai iya samun tangarɗa amma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kula da wannan tsarin muhammad lawal mai doki ya ce babu wani abin shakku ga samun hakan yanzu dukkan mu sokoto state aggregating society ne muna da inda muka noma ba inda bai noma ƙasar sokoto da noma na ɗaya isa mu ci da kamar mu yi karatu saboda ka rayuwa sai in ka ɗauka maka kanka da wahala ta kawali ce ka in ka ɗauke da sauki ce Allah ya sauƙaƙa maka ita shi don haka kowa ka tawo shi to mu ba mu jin tsoro ba mu gudun kowa shi to inda har ka Allah ta ofishin asusun kula da ƙananan yaran na majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF na shiyar Sokoto na daga cikin masu ra'ayin cewa talauci ya taimaka gaya wajen yawaita almajirai amma wata jami'a daga ofishin Safiya Tahir Abdullahi ta ce akwai alamun samun mafita ga wannan matsalar to ai wannan shi da hanyar kawai talauci in aka ba mu mutum ilimi aka ba shi sana'a sannan a kawo masa hanyar da zai tattalin jarin sa yi sana'ar sa ya rike ba kansa ba kowaye ma zai iya riko bayan ya gama wannan karatun wasu na da ra'ayin cewa kamata ya jihohin da ke makwabtaka da sokoto su masu shigo cikin irin wannan tsarin domin idan ya samu nasara amfani ne ga kowa da kowa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla a gaida muhammad nasir yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda a yanda ake shirin koma kan ajujuwan karatu a ranar goma sha biyar ga watan Oktoba a faɗin ƙasar Nijar wasu malaman da ke koyarwa a makarantar sakandare sun yi barazanar kauracewa aiki saboda a ce wasu sun shafe watanni goma sha biyu ba tare da samun albashi ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamun Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. farfajiyar ma'aikatar ministan ilimi a matakin sakandare kenan lokacin da wasu sabbin malaman da ke koyarwa a makarantun college suka yi zaman darshan da nufin nuna bacin ransu akan halin da suke ciki a yayin da ya rage kasa da mako biyu a sake bude makarantu bayan kammala babban hutu nana aishatu abdullahi isaka na daga cikin waɗannan malamai da yawan su ya kai kusan ɗari shida tun da aka yi afektan mu muna can muna aiki shekara guda ba mu nan ga samu ko dala wata goma sha biyu kuma ga tashi aikin ga da muke yi lakwalkin da an kai mu cikin ƙauyuka ne wani wani ƙauyen kuɗin da zaka tahiya ma daga inda an ka aje ka zuwa lakwalkin ka ma aiki ne ba mu nan ga samun kodala kenan gwamnati ta diba halin da muke ciki wurin warware wannan matsala cikin ruwan sanyi ya cutura dalili kenan waɗannan malamai suka yanke shawarar yayata wannan magana don sanar da duniya halin da suke ciki in ji jagoransu abdu shehu musa cikin corona virus nan bayan ta dan sassaka ta tsananinta gwamnati ai ya ce mu koma lakwal da mu da ɗalibai duka a wannan lokaci muna da albashi ya yi wata shidda mun zo mun tuna mu gwamnatin cewa mu ba za mu koma ba saboda ga cikin matsalar da muke sai suka nuna mana cewa haka nan na kasa ta katayya ku yi hankuri muna gyara muna nemo muku solution ban kuma maganin wa ga matsala nan da kwanaki kadan mun koma mun ba da karatu yau an share shekara guda gwamnati ya yi banza da mu to shine mun ce wannan rantare ba za mu koma kuma abin da ya shayi mu hada mu gwamnati mun gai mun koma mun gayi wanga sati ma kaɗai da ya huce mun je mun kai wurin mediator de la republique na kasa mai shiga tsakanin gwamnati da matsaloli mai gyara matsalolin da al'umma mun je mun kai takardu mun aza mun ce ga matsalar da muke ciki mun je mun kai wajen kungiya ta da uwayen yara yan makaranta mun aja mun ce musu ga matsalar da muke ciki mun je mun aza wurin premier minister shugaban gwamnati gaba daya a kabine din shi mun je mun sha zuwa dama amma wanga satin ma da ya wuce ba mu ba mu gaje ba mun koma mun je mun aje takardu mun ce shiga halin da muke ciki manema labarai na kafafen cikin gida da washe mun nemi jin matsayin ofishin ministan makarantun sakandare sai dai haka ba bata cimma ruwa ba ainihi a ranar 15 ga watan oktoba ne ya kamata a koma ajin karatu to amma rugujewar gidajen da ambaliyar ruwa ta janyo a baki ɗayan nishar ya sa gwamnatin ƙasar daga wannan rana zuwa 15 ga wata domin samun isasshen lokacin kwashe mutanen da suka fake a ɗakunan karatu sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla a gaida sallar mamma da barma wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma a san koma gefe guda da man baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin lafiya zai yi dubi ne akan abubuwa da suke faruwa a jihar Neja inda ɗaruruwan motocin dakon kaya suka makale a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sakamakon lalacewar hanyoyin jihar. Wasu motoci sun taso ne daga arewa zuwa kudu wasu kuma daga kudu ne suka taso zuwa arewacin kasar. Jihar Neja dai tana da muhimmanci a harkokin sufuri a Najeriya saboda ita ce ke hada arewa da kudancin kasar amma batun lalacewar hanyoyi a jihar musamman hanyoyi gwamnatin gwamnatin tarayya ya sa ana samun rashin fahimtar juna tsakanin masu motoci da mahukuntan jihar alhaji sani bello shi ne gwamnan ta jihar neja ya tattauna da wakilin sashen hausa amina mustapha nasir batsari yayin da gwamnan ya ziyarci hanyar mina zuwa suleja na bayan suleja na ga cewa akwai ayyukan hanya ya dan gyaru kaɗan saboda ayyukan da na ba shi a ƙarƙashin caman na gurara cewa su dibi inda ya muni sosai mu ciki duk da cewa hanyar gwamnatin tarayya ne ba za mu jira gwamnatin tarayya ba mun yi hakuri mun jira amma mun zo mun duba mun ga mutanen Niger ke wahala da kuma 'yan Najeriya gaba daya kuma yadda hanyar ya lalace trailoli ba wuya sun faɗi sai kaga trailer ɗari biyar dubu a lokaci daya sun tsaya mutane na shan wahala daga abuja wani sai awa bakwai ma daga abuja zuwa mina saboda haka duk da cewa ba mu da kuɗi muka sa 'yan kudade kaɗan muka kamar irin aikin da kaga an yanzu muka ciccike inda ya fi muni da muna da kuɗi da zai mai hanyar gaba ɗaya amma kuma ba hanyar ba ne amma mu inda za mu mai da hankali hanya tsakanin mina zuwa bidda yau ka ga ba motoci da domin yawanci gadojin sun yanke gada tsakanin mina zuwa bidda ta yanke gada tsakanin mina zuwa zangiru ma ta lalace su duk trailer sun fakin a wajen shi sa ka ga ma yau tafiya dan muna sauki yau amma inda da ne kuma da ayin ruwa da abun ba cewa komai muna cikin wani hali a jihar Niger game da hayi saboda duk wata trailer ta fito daga kudu zuwa arewa ta Niger take bi kuma dalili ko shine hanyar da muka saba hanyar da aka na asali da ake wucewa da kaya hanyar binnin gwari ba shi biyuwa hanyar lamba ta na gwamnatin tarayya ba shi biyuwa daga bidda sai sai hanyar bidda to hanyar bidda kuma yanzu shi ma yanzu ya ya lalace da farko kun rufe hanyar nan kuma a sa bakin manya kuka dan bude yanzu wane yanayi ake ciki ko kuma mun rufe hanya a sa bakin manya muka zauna da shugaban jami'ai a gwamnatin tarayya muka zauna saboda muka yi tunanin muka duba muka ga halin talaka zai shiga saboda rashin wucewa da mai ko kayan abinci ko wani abu aka yi magana aka ce to mai hakuri mu buɗe hanya in mun buɗe hanya za a je a gyara hanyar birnin gwari da ɗaya hanyar sai mu ci gaba da aiki ah, mun buɗe hanya idan akwai lokacin da aka basu in ba a gyara wancan ba za ku sake eh, a lokacin muna sa ran domin abin na so na abin da wutar da safi zafi na ce cikin sati biyu ya kamata wani aikin yanzu kamar waga hanya waga hanya gwamnati tarayya ne kaga cikin sati biyu yanzu mun gyara wajen waje nawa muka gyara wajen wajaje goma muka gyara ga kaga irin aikin da muka yi ba wai ba mu kashe biliyoyi ba amma dai mun nuna damuwa mun zo mun yi saboda motoci su iya wucewa ba wani a to irin wannan gyaran ko da irin shi aka yanzu in ya so bayan damuna a zo a yi kwalta yayi amma a yi irin gyaran da motoci za su iya wucewa to irin gyaran da ɗauka za a je a fara kenan kuma eh, mu mu sun tsaya musamman hanya tsakanin mina zuwa bidda an riga ba da kwangilan shi amma dan kwangilan ya ce ba zai iya aiki ba domin wani wajen ya yi so uku so hudu to ya zama bannan kuɗi so haka mun ce musu dakata har sanda za a gyara wasu hanyoyin sai a zo a bi. Me ya kiran ka ga ita gwamnatin tarayya duk da dai kun sha yi? Eh to mun sha magana kira ta dai zama da muka yi abubuwan da muka tattauna abubuwan na ya kamata a je a yi su. Mun ce tela tankin mai kai duk hanyoyin nan bai kamata tela ya wuce ton 30-35 ba. in goma mai ɗaukan tankin mai ne bai kamata ya wuce lita ni a waje na in tuni ne lita dubu talatin da uku in ya yi wa talatin da shida ko arba'in amma a zaman da muka yi mun yadda mun ce to lita dubu arba'in da bai amma lita dubu arba'in da bai kusan ton arba'in kenan ton talatin da wani shi ma nauyi to amma kuma su ga ta wuce kaga lita dubu sittin ne yanzu abin da suka yi sai su je su goge inda suke su dubu sittin sai sa abin nan duk na boge lita dubu sittin ne lita dubu sittin ya bi in guda goma suka bi nan wajen wannan aikin da aka yi yau in guda in aka yi ruwa goma suka bi wannan aiki ya lalace kenan to kaga ba daidai bane wasu na gyara wasu lalatawa hayan nan namu ne mu duka ɗan uwanka za su bi iyalinka za su bi dukkan kowa kowa yana wahala mutum ya taso daga nan su je tafiya daga abuja zuwa mina tafiyan awa ɗaya da min talatin ya zama tafiyan awa hudu biyar bai ba kuma ko ba komai ka je ka shafa na dole cikin ka ya gaya maka in kuma jikinka bai gaya mota kamar ta kurar bai ba bai ba Khadija nan Alhaji Sani Bello nan ne kuma za mu dakatar da shirin namu sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari da daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma keri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. adalla a gaida baba makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sha'aibu Adam da ke jihar Kano inda ya ce bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kan Najeriya kamar kowace shekara bana ma ta zo da irin nata kalubale baya ga boko haram da ake fama a yankin arewa maso gabas akwai kuma batun satar mutane don neman kuɗin fansa ga ta'addanci da ke addabar sokoto zamfara da magatsina baya ga tsaro akwai taɓarɓarewar harkar lafiya ilimi wutar lantarki ruwan sha da ma sauransu wanda duk waɗannan matsaloli sun fi addabar yankin arewa allah ya kyauta To sai sako na gaba da muka samu wanda kuma haɗin gwiwa ne daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya su kuma cewa suka yi. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su yi ƙarin haske a bayanin da suka yi na koma makarantu ganin cewa ba a riga aka kammala zangon karatu da ake kai ba har ga wani sabon zangon karatu ya shigo da fatar Allah ya sa a dace. shi kuwa garba na halikan ba cewa ya yi a yau ina kira ga dukkanin talakawan ƙasa ta najeriya ya kamata mu koma ga allah wajen neman sauƙin halin da muke ciki a najeriya saboda dai mun fahimci wannan gwamnati ta buhari akwai ayar tambaya a cikin wannan tafiyar sai kuma mun sake samun sakon haɗin gwiwa daga wato injiniya isa sadam sani mai lange-lange yauri dukkan su daga jihar kebbi su kuma suka ce salam voa hausa don allah ku ba mu dama domin mu yi kira ga shugabannin kasashen wani afirka da su tashi tsaye wajen magance matsalolin da 'yan aware suke neman wargaza kasashen afirka baki daya domin yin hakan wani babban koma baya ne ga nahiyar mu ta afirka mun gode voa hausa sai kuma sako da muka samu daga shehu adamu rijau shi kuma cewa yayi a yayin da gwamnatin najeriya ta sanar da ranar buɗe makarantu a ƙasar tamu muna fata dai za a ɗauki matakan kariya domin ganin ɗalibai ba su ɗauka ko kuma sun yaɗa cutar coronavirus ba allah ya kare mu saƙon da muka samu na ƙarshe ya fito ne daga hafizu balarabe gusau inda ya ce ku ba ni dama in yi tsokaci game da jawabin shugaban ƙasa muhammadu buhari akwai na ci akwai na zubarwa mu dai muna kira ga shugaban da ya ƙara wa al'ummar ƙasar mafi ƙarancin albashi ko da dubu ɗari ne mun amince a ƙara farashin man fetur ɗin a ƙasar. To ma da mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. shugaban amurka donald trump da ya kamu da cutar covid-19 ya aika sakon twitter yana mai nuna godiyarsa da kauna ga jama'a a daren jiya trump ya wallafa cewa ina ga komai na tafiya daidai na mai godiya ga kowa da kowa inda ya kuma rubuta kalmar kauna da manyan haruffa a sakon nasa wata takarda da likitan shugaban na amurka dr sean conley ya aika wa sakatare yada labarai a fadar white house kelly makaneni a ranar juma'a ta ce a wannan yammaci ina mai farin cikin sanar da ku cewa shugaban na samun sauki ya kara da cewa shugaban baya bukatar wata na'urar taimakawa numfashi to shugabanni da fitattun mutane a duk faɗin duniya na ci gaba da aikewa da sakonnin fatan alheri da samun lafiya ga shugaban na amurka tare da iyalinsa bayan da ya sanar da cewa shi da mai ɗakinsa melania sun kamu da cutar ta covid-19 a dai ranar juma'a shugaban na amurka ya sanar da hakan a shafinsa na twitter babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya aika da sakonsa ga shugaba trump da uwar gidansa melania trump inda ya musu fatan samun sauki cikin gaggawa haka zalika shi ma shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya mika saƙon fatan alheri da samun sauki ga trump da iyalinsa shi ma shugaban najeriya muhammadu buhari ya taya al'ummar amurka yin addu'o'in nemar wa shugaban da uwar gidansa melania lafiya bayan da rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cutar ta covid-19 cikin wata sanarwa da kakakinsa malam garba shehu ya fitar a ranar juma'a buhari wanda ya nuna alhininsa ya ce bullar cutar a fada white house na nuni da irin kalubalen da duniya ke fuskanta dakarun armenia da na azerbaijan sun ci gaba da tafka fada a yau asabar a yankin nagorno karabakh inda suka yi buris da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta kwana bakwai kenan cik bangarorin biyu suka kwace suna gwabzawa armenia ta ce dakarun azerbaijan na kai kaitar birnin stepanakat a har-haren bamabaman da suke kaiwa hukumomi a bangaren da ke kokarin ballewa sun yi gargadin cewa an fara faɗan ƙarshe kenan a yankin sun kuma yi kira ga kasashen duniya da su amince da 'yancin gashin kan yankin nagorno karabakh a matsayin hanya ɗaya tak da za a iya samun wanzuwar zaman lafiya masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Ya za madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalamu.